to ci gaba rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ولقد فضلنا بعض النبيين على rabbuka alam man fi samawati wal ubangijin ka shi ya san duk abin da a cikin samai da kasa ko shi yake komi sani ko ka dan sani kai dan kadan kadan kadan ne fa fa yaqussuhum bima sha'a saboda ka Allah na kebance wa waɗanda a cikin samai da kasa da abin da ya so ala kadari a wani halayen su. wa minhum al-anbiya daga cikin su akwai annabawa wa salihun kuma cikin akwai mutanen kirki wa salihun akwai halakaki ko ba haka ba wala qad faddalna ba'ala nabina ala alim Allah ya ce mun fifitar da wasu annabawa akan wasu kun ga kenan mu na ta annabawa ba ɗaya suke ba wani ya wani bi takhasisi man fuddila minhum bi fanidatin wanda an ka ba an ka ba wata daraja sai a kebance shi da wata daraja lam tuda li gairi wanda yake ba bayar da ita ba ga wani katab li Musa bil kalam Musa an ta shi yayi wa Allah ya masa magana abin nan tsakaninsa da Allah ba wani shamaki wa Ibrahim bil khulla wato shi kuma ibrahim an kace khalilullah badadayan allah kun san abin da kana da yaro wanda kake so ba wai abokinka ba komai kana bashi ba don shi ma komi ba shine khalil naji dadi wa muhammad bil isra sannan ya muhammad bil isra da ya ce ma abin qur'ani da yafi kun gane ko ko nabiyin wa ataina da zabura mun ka ba eh, eh, eh, dawo da mun ka ba shi zabura wa huwa kitabun unzila bil lisani suryani harshe ne wanda an ka saukar masa da harshe na mutanen suriya na da hmm, littafi wanda an ka saukar masa da harshen suryananci ala ya dawud yashtamilu ala mi'atin wa hamsina sura wato abinda an gare shi surori ɗari da hamsin adwaluha qadar ru'in min alqur'ani sura wadda ta hi tsawo kamar rubu'in qur'ani kun gane kuma kudiba ba ce wa aqsaruha kadar surati idza jaa nasrullah sura wadda take karanci kamar aya uku inna idza jaa nasrullah wal fata wa kulluha du'a'un dukan abinda a ciki babu wani ilimi na na na shari'a ciki duk addu'o'i ne wata wata hamidin da gode ma Allah وليس فيها حلال ولا حرام bayyana بين ciki ba a bayyana haram wala fara'il babu farillai wala hududu babu haddodi wala aka babu wasu kunce kunce wa khussa zabur bi zikr an ka ambaci zabura huna lima marra sura don abin da ya shuɗe farkon sura min zikir kitabi Musa shi an bashi littafi ay at-taurat isharata ila anna al inda al-muqarana don ay isharata ya inda ana muqarana wato qur'ani kaditawa ya tattara alamashtabal alaihi min al-ahkami wato qur'ani ya tattara akan abinda wannan littafi ya tattara akan sanin kunce kunce wal irshad da shiryarwa wa du'a da kira zuwa ga Allah wa tauhid kun gane ko kuma ku diba abin nan Dawud alaihi salam annabi ne sarki ne amma ba nuna wata ikwahi ko ba sai da littafi ashe kenan ilimi shi a ilimi shi a ɗaukaka wa idza kana al anbiya wa yatafawatuna in ya zan annaba suna tsere ma juna fi ma bainahum ga abinda tsakanin su inda muqarana lokacin da anka hada wani da wani fil falli ga daraja ma annahum masumuna kullum ko da yake wato an tsare su ba su yin zunubi gaba dai to la yukhalifuna amr Allah ba saba ma umarnin Allah wala yasunahu albata tabasu saba ma Allah yanke to amma duk da haka wani yahi wani fattafa wa fi gairihim min babu aula to umuwa da an ka sa shawa an ka sa ma hasada an ka sa keta an ka sa kaza abin nan kenan gwargwadon ɗaukaka ka gwargwadon kyawun halin ka gwargwadon tsarewa ka ga shari'a gwargwadon ilimin kada aiki da ilimin ka eh. wannan yana cewa abin nan na abin nan wanda yake ta da kasar na ba da mutum to in muka auna da ta'ala alfa da kuma eh wato abin nan yanzu in kan kashe jariri ba a kashe ka ma a shi kenan ba bambanci tsakanin zama mutum amma da kuke yanzu ba bi ita ka akan yaro ba ba bi ita ka akan jahili wanda yake yana can wurin um, kwallo ba yanzu eh? <laughs> ka gane to madalla eh eh eh eh eh, eh. Oh, ta hamid ne to shi ke na an abin da ladina da an dun min duni hada yan na kashfa burri an wala ta hawida to an kuma ga katirai waɗanda ke ba su da wannan daraja kullil kafirina ka taimaka kafirai ku duk allazina za'amtum ku kirai waɗannan da kun kariya cewa abin bautawa ne kun gana masu hankali masu bauta ma waliyye da masu bauta ma la'iku da masu bauta ma aljannu zarqa ya ilu shamshi ya ilu wane ne abin nan ko kuma shehu ka ce musu allazi udul ladina za'amtum ku kirai waɗannan da kun kariya cewa abin bautawa ne suna taimakon ku min duni in ba Allah ba kamar mala'iku ko Isa ko Uzair ko sauran waɗanda ake kira fala na kashfa dole an kun duk waɗannan ko duk yadda kun ka kire su ba su iya kuranyewa cuta daga barin ku wala tahwila ba su ma iya juyar da shi daga wani wuri zuwa wani wuri in kan kai na ciwo ba su iya dauke ciwo nan daga kai su mai shi shiga hannu kun gane ko ah, wata tahwilan lahu ila gairikum ko kuma su dauke ciwon daga gare ku kai ga wani ba su iyawa ulaika alladhina ulaika alladhina yad'una yabta'una ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna عذابه إن عذاب ربك كان محذورا to ulaika waɗannan da suke kira masu hankalin mai kiran mala'iku ko salihai ko annabawa ko wane ne da yake kira don su taimake shi waɗannan da kuke kira guna ila min wasila su kansu suna neman abin da zai kusantar da su zuwa ga ubangiji Ku gane ko ayyuhum aqrabu kenan wane ne shi su sun kai kusa ga Allah ko ko eh, su masu kiran su sun kai kusa ga Allah wato kana kiran wanda ya shi ka kusa ga Allah ko to shi ma na neman abin da ya kai shi kusa kun gane to ayyuhum aqrabu ilayhi misal malaika kamar malaiku masu kiran su wa Isa fa kaifa bi gairi ko bi gairi to wanda ya zan ya shi kusa ga Allah ba a kiran shi to balle wanda an nesa balle wanda ya komo ga dutse yana kira misal baki salihina kaba sauran salihai alladhina yad'uhum suna kiran su wa su suna su shuraka suna ganin abokan tarewa ne ga Allah wa yadhununa mushafa'a suna da tan in sai za a cece su kun gane hmm. wa yarjuna rahmatahu kuma su waɗannan waɗanda ake neman taimakon su ana bauta musu ana fatar abin su kansu suna neman rahama Allah waya khafuna azabu suna tsoron azabu Allah ka gairihim kamar sauran mutane to fa kaifa yad'unahum ala yaya su mabiyan su ke kiran su abin bautawa wal ma'ana anna haula'il ma'budin waɗannan da ake bauta ma minal mala'ika na wajen mala'iku ko ko masu bauta ma annabawa ko masu bauta ma salihai mutaqiruna ila su mala'ikun da annabawan da salihai suna bukata zuwa ga Allah wa rajuna rahmatu suna fatan rahama shi wa kha'ifun wa kha'ifun azabu masu tsoron azaba shi ne fala yasluhuna lil uluhiyya saboda ba su dace a ce musu abin bautawa ba ba su dace ka ba domin kira ka ba لأن الإله يكون غنيا kun alginal domin duk wanda za a bauta ma to sharadin ya zan wadatacce wadatuwa wadda yake mutlaka ba ba a ce kaza sai kaza yake nema wa qarabu halqillahi ila allahi mahi kusantar halitta Allah zuwa ga Allah ya khafu min azabillah ba wanda yake kowa abin nan kusa shi shine annabi ba to shi ba yana tsoron azabar shi kun ga abin nan yawma la yukhzillahu an-nabi wal ladina amanu ma hu yaquluna rabbana atamim lana nurana har akan sirati da shi da waɗanda a tare da shi waɗanda sun kai kowa daraja suna ta addu'a suna ta rabbana atamim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir to balle saura fa kaifa takunu al ya ya hali yake bi gairi al-aqrab ga wanda yake bai kusa ba fala yajuzu an yu'bada aqrabu khalqillah wanda yake kusa daga cikin halitta Allah ya kowa kusa ga Allah bai halatta abota masa ba istiqlalin abota masa shi kadai aw ishrakan ko hada shi da Allah li'annahu la ya'manu li nafsihi shi kansa bai amince ma kansa ba kuwa hatta yalmana shafa'ata li gairi har yace bari zan cece ka kun gane man zalla zai shi wanda wane ne ke ceto wajen Allah a a illa bi izni sai da izinin Allah kun gane akwai wata sura da ke cewa ba ba su yin ceto sai Allah ya ce ku ceci da magana ma ba ma da ishara ba wada diya lahu qawla ya ce ka ceci wani na yarda kun gane ko baka ce ina so in ceci wani inna azaba rabbika kana mahzura wato azaba ubangijin ka ta za abin tsoro hakikatan ko hakikat bi an hakika bi an an yuhazirahu an yuhul an yahzirahu ko wato wajibi ne a ji tsoron shi ai ya kafu mutun ya ji tsoron shi ya haziruhu ya ji tsoron shi ai kullu ya ya haziruhu kullu ahadin kowa ji tsoron shi hatta rusul hamman zanni wal mala'ika ham mala'iku wa ya tawajjahu na biyu batil suna fuskanta su dora fadanci da bauta musu bauta musu ko da ibada su bi tim ilallah suna fuskanta su dora fadanci da ibada su zuwa ga Allah fa ma ajdar gairakum to me yi kamanta waɗanda ba su ba an ya tawajjahu ilaihi su fuskanta zuwa gare shi kama ya tawajjahu ilaihi man man yad'una kamar wanda suke roƙon su suna kiran su suna fuskanta zuwa ga ubangiji su ba su haka da min duni ko wanda ba Allah ba wa hum ubadun yabtaguna rida su waɗanda ake kira bayan Allah ne suna neman yarda sabir raja'i da fata wal khawfi da tsoro wa zalika huwa al iman al khalis wannan shine imani wanda a tabbatacce tsarkakakke li'annahu natijatu al khawfi war raja domin shine in wanda ke tsoron Allah yana tsoron kada ya saba masa ya masa azaba kuma yana fata in yayi bauta masa zai samu rahama kun gane ko saboda haka ashe kenan bauta ma Allah sai ka bar kowa ka komo gare shi ga bauta eh, duk abin da za ka wa wani kuma ka yi shi don Allah ya umarce ka ka taimake shi ba don shi kansa ba shine an yuhibba lillahi wa yabghadu eh, lahu wa yarda lahu kun gane to ci gaba wa قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها to wala ma karata ala annahu al-malik lokacin da Allah ya ce shi dai adda iko al-munfarid bi tasarru shi dai ke yin komai yadda ga dama fi ibadi ga bayansa wala tajuzu al-ibadatu li ahadi illa lahu baya halatta ai bauta ga kowa sai shi dai bayan ya faɗi wannan in sanarar bi zikri tadbirihi fil khalqi ya ci gaba yana nuna ma ga yadda nake gudanar da al'amura na ga halitta ta gashi nan ku saurara fa kala yace wa in min qaryatin babu wani gari ko ƙauye don duk garin da babu ilimi ciki kauye ne wato babu wani kauye illa na nanu kuwa ce mu ne masu halaka garin nan kabla yawmil qiyamah gabanin ranar kiyama bil maut shine wadanda a cika su mutu aw mu'azzibuha azaban shadidan ko mu ne masu yi mata azaba azaba mai tsanani bil qatl da kashewa wa gairihi da wannan sa kana zalika fil kitabi masura ku diba ma wasu yadda ake musu azaban yunwa ana ɗaukar abin ci abinci da ko ina ana kai musu kun gane ko wannan kuma ya zan abin nan rubuce cikin lauhul bafus masura rubuce tuba kun gane to ci gaba وما منعنا

kun gane ko wato in ayan nan ta sauka sai ta zama sanadin halakar su wato alaihim a musu azaba ya suna a musu ayar su saba mata ko ya rukuna alaiha su halaka saboda ita wa ma ummatu muhammadun fa hiya akhirul umam wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce karshe lam yuridillahu an lam yuridillahu an yuhlika Allah bai niyya shi halaka su ba ala tilkal hati ga wannan hali walidhalika qala ta'ala don haka Allah yace ba su bar cewa a kawo musu aya ba ana suna cewa amma ba a ba su wa ma mana ala nursul bil ayati ba abin da ya hana mu aiko mu'jizoji ayoyi allati ya kasari ha ahlu makka wanda yake mutanen makka na nema wa bayanin domin sun ce in kai annabin gaskiya ne duwatsun nan na makka a baje na su ya koma fadama mu ita abin nan shinkafa da abin nan alkama Allah ya ce ba abin da ya hana mu mai shaita kasa mai ta fadama illa an kazzaba al-awwalun fa ce na farko sun kare ta ayoyin lamma ha lokacin da muka saki ayoyin zuwa gare su ko halaka mun ka halakar da su walau arsalna ila haula idan mun sako ayoyin zuwa ga waɗannan mutanen ka la kazzabu bi ada sun ƙaryata kan game da su wastahqul ihlaka su su tantance a halaka su wa qad hakamna bi imhalin alhali mun yi hukunci mun ce ba mu halaka su gaba ɗaya li itimami amri muhammad don cikawa al'amarin muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ataina samudan naqata ga misalin waɗanda na gabata mun ka ba um, abin nan um, um, samuda mun ka ba su kuma aya ayatan ta zan aya musaratan wanda ake gani bayyane wa da kowa na ganin ta an ka hiddara kuma daga dutse ba ta da uwa ba ta da uba fa zalamu biha sai sun kai zalunci gare ta fa halaku fa uhud ko an halaka su kun ga wata kuma wannan ra kuma sai radda take shan ruwa duk ita za ta shan ruwan da garin ke sha amma kuma tana ba su nono wanda ishe su duka su duka su sha kula da nononta eh? amma duk da haka kuma suka ce su kashe ta don su huta suna ganin wata in suna kamar suna bauta ba salihu ne <laughs> mai ita kun gane mu sun kai zalunci sun abin nan eh, game da ita fa uli kun kala kasu wa ma nursil bil ayat saboda haka wannan al'umma ta Muhammadu ba mu zan muna aikowa da ayoyi gare su ba illa tahwifan sai don tsoratarwa al ibadi gabayi bi nuzulil azabi ga saukar azaba al mustasil wanda ke bai tunkuce su fa in lam yakhafu in basu ji tsoro ba wa lam yu'minu basu yi imani ba nazala sai azaba ta sauka wa ga waɗanda na gabata wa ma hadil umma amma wannan al umma wa qad arsalna ilayha hadil ayati mun aiko musu ayoyi mun kutar hawan da ba nema ba don qur'ani basu nema ba shi yazo wa hiya al qur'an kun gane ko ku dai bayan qur'ani fara saukar shi abin nan shekara dubu da ɗari hudu da da ishirin da ɗaya da ishirin da ɗaya har yau babu wani eh, dokta wanda ke iya rubutan tsabin a sura guda mai aya uku kamar shi balle a yi tunanin lissafin wannan bai isa ba to shine abin nan وأما هذه الأمة وقد أرسلنا إليها بالآيات غير المقترحة وهي القرآن تخويفا لا دون صورة الواقعية بعذاب الآخرة مصورة الدسوء إن سن أبن إن سن جسورو واتو بضاء أي موسى عذاب الآخرة با فإن آه فإن آه فإن أمر من من, من بئست إليهم wato al'amarin wanda an ka aike ka ya Muhammad zuwa gare su mu'akhar wanda ake jinkirtawa ne ila yawmil qiyama sai ranar kiyama za a yi musu hukunci وما ذلك ما ضد هكا غاشنا بسم الله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الذي أريناك إلا فتنة الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا بغيانا kabira to ko da yake Allah ya ce ba zai saukar da ayoyi ba ga wannan don kada a halaka wannan al'umma amma duk da haka ga wasu ayoyi nan wazkur ka ambata iz qulna laka lokacin da mun ka ce ma ya muhammad inna rabbaka hada bin nasi ubangijinka ya kewaye mutane duk ya san komi abin da suke ciki ilman wa qudratan fahum fi qablati suna cikin damkasa fa ballighum ka faɗa musu haka nan wala takhab ahadan kada ka ji tsoron kowa ba su iya ma komi wa huwa yasmuka minkum zai shi zai tsare ka daga gare su wa man ta'adda min duk wanda yace ketira haddi yayi wani abu don ya halaka ka fa wa yuhliku Allah zai halaka shi wannan bai sa aya ba wa qad ahlaka sanadi da quraish bi badar Allah ya halakar da shugabannin quraishawa a badar ko bai halaka su ba wa ahlaka amsalan kuma ya halaka wasu misallan su fi muwaqi'a katira ga wuraren yaki masu yawa fa innahu wa'idun mustamirun kada ka tsaya tsammanin quraishawa ɗayan ka tsaya duk wanda yace zai faɗa haka nan Allah zai yi masa kun gane ko wa innahu wa'idun mustamirun wato kecewa ce wanda yake tana dogewa alaman ya shari ubi ta kazibi ayatin daga wanda ke tsaurin kai ga ta ayoyin Allah ta'ala ila yawmin Fa kwanan nan wani ya tafi don ya haɗa masu wa'azi cikin masallaci da takobi sai abin nan Allah ya kashe shi yanzu aka na ta ana shari'a ta fito ba kuma wanda ya kashe shi ba ne Allah ya kashe shi saboda haka alƙali ma shi tsoro kada Allah ya kashe su duka wa ma ja'alna ru'yallati araynaka Allah ya ce ba mu sanya mahaliki wanda mun ka nuna ba ba iyanan ga gani lailatul isra'i ta mai ta hako ruku ya kai mata suna mahaliki ne ku ya habil lail don ya auku da dare wasu suratul eh, taqaddi hada gaugawar karewarta ka annaha manamu ka babbaci wannan muhalki na zuwa baitul maqdis da zuwa sama ba mu sanya shi ba illa fitnatul nas wa fitina ga mutane mutanen makka kada mu biya sun ka karyata wartar da ba'aluhum wa tusata fi ridda lima lamma akhbarahum bi lokacin da annabi ba su labari yace na tai baitul maqdis daga nan na tafi sama ga wasun ka asun ka ridda to wannan aya ce ba mu sanya ta ba wa shajaratul mal'una kuma akwai wani icce da an kace cikin qur'ani la'ananne fil qur'an cikin qur'ani wani icce wanda yake yana fitowa daga wuta ko ba ce akwai um, zaqu Inna shajaratun takhruju min asalil jahim wa hiya zaqu allati tambutu fi asal jahim wanda yake tana tsirata cikin wuta ja'alna tinatum lahum mun sanya wannan fitina ne wato inda suna ganewa ba za su ce ce bai kira cikin wuta ba ga shi yanzu ana sa ruwan ruwan sanyi cikin wuta ko ba haka ba il qalu annaru tahriqu shajar lokacin da sun kace ah wuta kone ice take yi wa kai matan bitu ya take tsirar da shi fa nasabullaha ko fa nasabu lillahi al'ajab sun kace Allah ba zai yin haka nan ba an halka shajarati fi nar lokaci Allah ba zai yi halitta da abin nan yace cikin wuta ba alhali wa huwa qadirun ala akthar min mai iko ne ga abin da yafi haka nan ba ma yayi ce ba har ya bi da ruwa cikin wuta wa yuqawwihi annan amata wannan kuma yana karfafa wato abin nan jimina tabtali ul jabar sai ta dorcin abin nan uh, uh, abin nan garwashin wuta wal hadid al bin nar ko kuma bakin karhe wanda yake ya jawur sai ta dora dauka tana hadewa wala ya harkuwa bai kone ta wa anna samandal kuma akwai wani ice da wani abin nan kan tsuntsu da ake cewa samandal wa huwa hayawan duna ta'alab wani dan tsuntsu an ice abin nan ne dabba ne bai kai yanyawa ba ya salizu bin nari wuta ya shiga cikin wuta yana jin daɗi eh wayan biya ya zauna cikin wuta yana jin daɗi wa yattakhadhu min min wa yattakhadhu min wabarihi manadir da shi gashin sa kuma shi ake yin abin nan eh, tawuloli wa idza watakhat in sun kai in sun yi abin nan in sun kai kazanta dole haka na sai zai fa cikin wuta wuta ta canye abin nan kazantar fa yazulul wasf sai abin nan kazanta sai ta tafi wa tabqa bi hali ya zauna kamar yadda yake wa Amadu wa yu'malu sarji fi nari wannan sabo ne ana yin eh, daskarin ruwa cikin wuta wal mal'una ay al mazmuma kun gane ko ta al arab li kulli ta'amin darru annahu mal'una duk abinci wanda yake mai cutarwa ana cewa mal'una kun gane wannan ayoyi ba su isa ba wa nukhawwifuhum biha muna tsoratar da mutane da waɗannan ayoyi amma maimakon su yi imani ko ma yaziduhum sai tsoratar wannan da muke yi musu bai ƙara musu komai illa duguyano sai tsaurin kai kabiran wanda an mai girma sun da kai da haddi bi gare shi wa yasuduhum shaytan shaytan ya karkatar da su an imani biya ga imani da waɗannan ayoyi ni kun kace eh to ci gaba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا to sun masa tsara da fi zikir kisa ta adam bayan ya faɗi wannan kuma ya ci gaba da um, faɗin kisa adam a shaitan wato kenan wanda ya an ka an ka aiko mai manzo ya ce sai an bashi aya sai a hana shi imani ko wanda yake bai nemi aya ba sai a sa ya yi imani da ayan nan kamar abin nan kuma ga abin kisa adam da abin nan shaitan wato adam shine babanka shine an ka ne abin nan ya bi hanya annabawa shaitan shi ne makiyin babanka sai ka komo kana biyan da shi ba ka yi butulci ba to yi zikir kisa ta adam ba a shaitan allati badaratil adawa wato kisa adam da shaitan wadda ta shuka kiyayya bainal jinsai tsakanin nau'i biyu abin shaitan da adam hatta la ya kadu banu adam ya kula suna min makai da shaitan har 'ya'yan adam ba su ya tsira daga abin da mugunyar dibara shaitan fa yabu laguna ba les samu babbar lagu fa ƙaala wasu koyi ya muhammad izi ƙolinanin mala'ika ka am ya muhammad lokacin da mun ka ce ma mala'iku kulusu ci dudu adam kulusu juda ga adam mahama kanar su ko biyar da su nan ta zamo ko da aza goshi kasa ko duka duk dai su dai ne fai na ku mamuru na biyar umar kesu dai ba kai son duka don gaishe sheshi a nan ba wata umarni allah ne sun kai. wala ya sari hukumu sujudi li gairi wannan ba yiwuwa ka ce a to shikenan ya da talakawa ku dora ku dora duka ku gaida masu iko kun gane illa bi amri min Allah sai da umarni da daga Allah wanda yake kun babu shi wa qad mana fil islam ya ya hana ko mu ne a fil islam Allah ya hana wannan dukawa cikin musulunci wa fihi al muqarana bainal malaika wa shaytan kuma cikin wannan akwai wato abin nan daidaitawa tsakanin um, abin nan comparative study tsakanin abin da mala'iku da shaitan fasajar sai shi su mala'iku sun kai sujuda illa iblis sai iblis qala a'azzu liman khalaqata dina shin zan yi sujuda ga wanda ka halitta shi yana laka ne ku ka halitta ni da wuta kun gane ko bi nazril hafili dini wanda ka halitta shi daga laka shine zan wa sujuda ko su mala'iku ko magana ba su ba sai suka yi ta yi ƙala. أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنقن ذريته إلا قليلا wato kun ga imani shi ke sa hankali rashin imani sai ya sa hauka kun ga adam har faɗa yake da Allah kenan abin nan a'udhu billah wato shaytan wato abin nan kala wato sai shi shaytan yace ara aitaka hadal ladhi ka ganka wannan da ka fifita a kaina hu? alayya wanda ka fifita da akan bil amri bis sujudi lahu kace ai mai sujuda wa ana khairu min al hali na fi shi khalaqata ni min narin halitani daga wuta ya za ka ubarce ni ka ganshi la in akhartani ila min qiyam wallahi ina rantsuwa da kai in ka jinkirta ni har zuwa ranar kiyama la atani kan hu? lalle zan tumbuke arzuriya shi zan halaka su duka bil igwa idan karkatar da su daga gaskiya illa qalila sai kaɗan minhum daga cikin su mimma asanta ga cikin waɗanda ka tsare wa hadha mahallu shahidi fil qissa wannan shine ake son abin nan kun gane ko ku diba yayi rantsuwa sai ya halaka bani adam kuma babu eh eh kuma da rantsuwa da Allah kuma ko girmamawa yake cewa Allah ki kagarka wannan magana tana da kyau qala

koko bai dai bai yi fushi ba nan eh, wato bai fushi ga don ana saba masa sai in ya so ya yi azaba eh, eh, yana da sai ba fushi amma rahama ta rinjaya izhab munziran ko ila waqatin ila waqatin an yi ma jinkiri har zuwa ga busawa ta farko wa man tabi'aka minhum duk kuma wanda ya bi ka daga cikin su ƴaƴan adam fa inna jahannama jazaku to jahannama ita ce lalle jahannama ita ce sakamakon ku anta wahum da kai da su jaza'a mawqura sakamako wanda yake cikakkewa firan kamilan shi kan daga nan ya tabbata zai shiga wuta amma saura 'ya'yan adam wanda ya bi shi duka kuma gashi wastabzis واستغفر لمن استطعت منهم عليهم ورجلك وشاركهم الأموال وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah ya ci gaba dai da faɗa ma shaidan ya ce wasablis man ɗata minin ka sassauci hankalin duk wanda ka rudi duk wanda ka ga dama daga cikinsu bi sautuka da sautin ka bi du'a ka bin gina ka kire shi ayi waka mai daɗi wal mazamir da abin nan abubuwan waka na abin nan eh, eh, molo cikin abin nan talibijin wa kullu da'in ilal ma'asiyar duk abin da yake kira ba an kawo ma har gida ba dauka gari duk dan ya shiryo har a kawo ba in ba ka zuwa kana jin kunya to a ma gida cikin daki ilka da dawakin ka wari jilka da dakaru na kasa sojoji na kasa wa humur rukamu wato nan wadanda a sama wal mushahada masu iya kasfil ma'asi kun gane ko duk sojan shi wa idhum sannan kai musu wa'adi na cewa ku yi zaman ku ba ba mutuwa wato mawa'id al-badila wa'adodi waɗanda ke ba su da kyawu kashafat eh? wa sharikun fil amwal kai tarewa da su ga dukiyoyi muharrama kar riba wal gasbi da sata da yaudana ga anan dada neman kuɗi ɗaya ake yaro ido wal auladi da yaya ayata ayata in ba hauka ba mutum ya ɗauki ɗansa ya ya jefa daji kamar kana da hatsi masu kyawu shikenan don kaga gona mai kyawu sai ka ɗiba ka watsa Eh? Eh? Eh, wani sai girbe shi kenan ah, wa irhum sannan kai musu alkawali al mawaidul batila kai musu alkawalla alkawalla wanda ba su da kyawu kamar cewa ku bauta mu guba kan suna da ceto wal ittikali ala karamati lauli an abai ko kuma kai baban ka ai babban mutum ne saboda ka ai ko baka yi komai ba shikenan za ka shiga aljanna kun gane Wata ta'khiru tawbati li tuli al-amal ko kuma yana son ya tuba yace a ah, ha da kurce ka tun yanzu bari sai ka dan sha iska ya yi amin da ga da ama har tuha ya tawassa nan ka komo ka tuba kun gane wa ma yadu mu shaytanu illa gurura shaitan bai musu alkawalin komai da irin wannan illa gurura sai rudi kawai ba wanda a batacce inna ibadi to إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا to kuma Allah da ya ci gaba da faɗa masa akwai cikin bayi ‘ya'yan Adam waɗanda yake baya da hujja a kansu, tasalludin wa bai da ƙarfi a kansu waɗanda sun kai imani. wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijinka ya sai zan mai tsaro ga waɗannan bayi lahum minka wato Allah zai tsare su daga gare ka in ji ubangiji to rabbukum allazi lakum al-fulka bil bahri litabta'u min fadli innahu kana bikum rahim to ya ku ƴaƴan adam rabbukum allazi yajri lakum al-fulka wato ubangijin kuwa shine wanda ke gudanar da jirgi saboda ku jirage cikin teku suna yi fatauci fil cikin teku li tabtagu min falli don ku nema daga falalar shi ta'ala bi tijatirin fatauci innahu kana bikum rahiba ubangiji ya zama mai tausayi ku diba duwa abin jirage da suke da nauyi da kaya ba iyaka da cikin ruwa fi taskiri eh, fi taskiri halakum ga ya Allah ya hore waɗannan jirage saboda ku yanzu ma an wuce don har a iska ya hore muna wai za masa kuma duru وإذا مسكم الضر في البحر ضل من tad'una illa إياه فلما نجيكم البر kuma dai ubangijin ku shine wai za masa kuma dole in wata cuta ta same ku fil bari lokacin da kuke cikin teku khawfal garaki wato kamar kun kaga jirgi na son nutsewa dalla man tad'una duk waɗanda kuke kira kuna tsammanin za su cece ku sai su bace muku ayata abuduna min al-aliha fala tad'una kuna shehu shehu wannan ba ku sai kuma ta kura ku komo Allah kuke kira don haka kenan kafiran da ma sun sun kusa kusa ga addinin bisa ga na yanzu hmm. na yanzu sai su ta kiran cewa su nuce na da yan suna kira suna kiran kuma kan su sun ka gaya gagar gagar kun Allah Allah su manta da wadancan ko ba haka ba illa iya sai wata gunguma kanku su bace muku sai dai shi ta'ala fa innakum tad'una kuna kiran shi wa da shi kadai annakum fi shiddatin nan kuna cikin tsanani la ya kashifu illa wa babu kuran yawa tsananin nan sai shi falan ma ku. lokacin da Allah ya tsare ku ya tsare da ku min algarki daga nuta wa ku ya sadar da ku ilbar zuwa ga kasa a aratu kuma sai ku kawo da kai ana tauhid daga tauhidi kuma komai kuna bauta mu guma kawo wa kana lil insanu kafura wato mutun ya zama yawan kafirci jahudan lin ni'am mai yawan musu gani ni'imomin Allah kun gane to ci gaba haba amintum an yaghfir bikum janib al-barri aw yursil alaykum ثم لا تجدوا لكم وكيلا to ku mutane a amintun shin kun amince an yahsibu ku janibal bari ku Allah shi sa ƙasa wato ta abin nan ta shahe ku ta bude ku hada ta ruhe ƙasa ka ƙaru kamar yadda an kawo ƙaru na ƙasa ta bude ya hada an ka ruhe shi kun amince ba za a yi muku haka nan ba aw yursila alaikum hasan ko ya je muku wasu abin nan tsakkoyi wanda yake za su halaka ku yarme kun bil hasbai da tsakun kunna ka qaumi ludu kamar yadda an kawo mutanen ludu kun amince ne thumma la tajidu lakum wakila har in an kai muku haka nan ba ku samu mai tsaro daga ubangiji tunda ba ku tsare ba to ku komo ga abin da yace kenan am amintu am amintum an yu'idakum fi daratan واضبا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا am amintu an yi da kun bi ko kun amince bayan kun hito daga tekun nan kun ga kamar kun tsira kun amince ba za ku koma ba ba zai mayar da ku ba cikin tekun nan taratan wani lokaci taratan kuma wani lokaci ba su lalakun kason shi jefa wani iska mai tsanani akan ku min rihi ai rihan iska shadida mai tsanani la ta bi shayin wanda yake ba ta shudewa ga komai ba ta bi akan komai illa eh, illa kasarwa ce ta karya shi wato eh, ko wato kasiru hulukukum ta karya abin nan jiragen ku kun amince ba za a yi muku haka ba ko yi guri kakon shi na tsar da ku bi ma ka fatan saboda kafircin da kun kai kun amince sun mala ta jiru lakum alaina bihi tabiya sannan ko ba ku samu mai zakkuwa ya bi sawu ya ce yaya an kai an ka halaka su ba iya sa abin nan inquiry kuma yadda ko nasira mai taimako wa tabi'an ko mai bi yi ɗalibani na ko yi ɗalibu na wanda yake da imam mu bi ma fa'alna bikum ga abin da mun ka aikata ko min mun kai ba mai cewa a ta yi tambaya ba bincike wa fihi muqarana bayna ibadatillah akwai muqarana tsakanin bauta ma Allah wa ibadati shaytan da bauta ma shaytan sun muqarana fi ma yati bayna bani adam wa ghairihim sannan muqarana ga ƴaƴan adam din kansu wa qala yace eh am ah, mu isu a saura aya guda saura aya

wato abin nan mukarana comparative study kun gane yana kara mutane hankali eh. Eh. auna abubuwa kullum ka auna abubuwa to bismillahir rahmanir rahim to ci gaba ina za a tashi aya ta nawa aya ta saba'in ta to ci gaba barakar بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم Allah ya ce mun fifita bani Adam akan abin da ba shi ba kenan wannan ya nuna halittar da Allah ya duka bani Adam don dunkule sun shi bil ilmi wato gashi dai suna koyon ilmi wannan dake kuma suna magana wal akali ga hankali wati da khalqi sanan su za su yi tsaye suna tafiya da kyau wa wa taslidihim alama duk abin da cikin kasa kuma an ba su iko akai so hau dawaki kun ga an barka da dokin ka ya za ka iya yi da shi an eh, ya haukace ma Ah, wa tashiruhu lahum ah, komi a cikin ƙasa an hore musu don amfanin su wa gaida zalika wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ka dauke su suna tafiya a cikin tafiya akan dabbobi cikin ƙasa wal bahri haka nan cikin jirgi kun gane ko yanzu ma hadda jirgin hadda sama wa razaqnahum min at tayyibati mun ka azzarta su daga abubuwa masu dadi wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana mun kafifi ta su bisa ga masu yawa daga cikin abubuwan da muka halitta kalba ha'im wal muhush kamar eh, abin nan dabbobi da abin nan dabbobin daji tablila an kace ala kathina shi akwai wasu wanda yake kuma ba hi ta su akan kamar mala'iku tablilin fifitawa faman bi ma'ana ma wato kenan abin nan ala kathirin mimman khalaqana mimma khalaqana kun gane aw ala babiha domin mala'iku wata shimalin mala'ikata mala'iku na cikin abubuwan da ba mutane ba wal muradu tablilul jinsi wato kenan an fifitar da jinsin mutum akan sauran jinsoshi wala yalzamu tablilu abradihi idhum ablalu min al bashar ghayr al anbiya wato cewa an fifita an fifita mutane akan abinda ba mutane ba baya hana a ce mala'iku sun yi mutane domin annabawa waɗanda an ka aiko wato sun fi mala'iku waɗanda an muƙarrabi sun fi su jibiri a sannan mala'iku waɗanda an muƙarrabi su kuma sun fi annabawa waɗanda ba a aiko ba sannan annabawan da ba a aiko ba sun fi mala'iku waɗanda yake ba muƙarrabi na ba bayan haka nan mala'iku waɗanda ba muƙarrabi na ba sun fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sun yi sauran halitta a abin nan sun yi sauran mutane duka kun gane sannan tabi'in sannan tabi'u tabi'in sannan da a yi dole cinta a cintona a cintona <coughs> amin gairil anbiya kun gane to wa ba da zikirin na bayna jinsin nasi bayan ambaton eh, abin nan eh, daidaitawa tsakanin nau'in mutane wa baina gari da wasu su min al-makhluqati zakara al-muqarana baina al-umami fil akhirati wato mutane su kuma kansu wata al'umma da wata al'umma wahi wa baina al-mu'min wal kafir kuma tsakanin mu'mini da kafiri fa qala yace yawma nad'u kullu unasi yawma nad'u kullu unasi. إمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا to yawon da uku da wani bai mamihin kuma ka ambaci ranar da muke kiran kowane mutane da shugabansu wato bi nabihim fa yuqalu ya ummata fulani ya ummata musa ya ummata eh, isa ya ummata muhammad aw bi kitabin koko da littafin su a ce ya mutanen qur'ani ya mutanen taurat wa yuqalu ya ahlul qur'an wa ya ahlul taurat aw bi kitabin ko eh, aw bi kitabi amana ko kuma a kire su da ayyukan su na ayyukan su a ce abin nan fa yuqalu ya ya sahibal khair ya masu aiki littafan dama wa ya sahibar sharri shine ranar kiyama kenan kun ga kenan akwai bambantawa kenan wa man uti kitabuhu bi yamini duk wanda an kaba littafin sa da dama wajen daman sa wa kuma su ne masu arzikin lahira ulul basair wadanda yake masu basira fi dunya a cikin duniya wa ulaika yaqrauna kitabahum wadannan suna karatu littafin su in an ka ba su ba ma karanta suke ba hakkiya suke ku amsa ku karanta mun yi fasit kun gane certificate nasu wannan mai kyau wala yuzlamuna kun ba a rage su daga ayyukan su fatilan ko gwargwadon abin nan lagwani ay kadari kashiratin nawati gwargwadon kun san abin nan dabino abin nan sa ta tsaka akwai wani dan zare ga abin nan ga hancin sa to shi ake ce mafati eh eh abin nan shi ma wato ba a rage ma in kai aikin kwarai kowane mutum zai kowace al'umma zai ta eh a ce kamar kun masu cewa isa zai dawo to isa bai dawo al'umma isa ba su da shugabanci a to bari sai kun sai kun gaba bincike abu mu sai kun gama bincike mun gama su ba su gama ba mun kari to shi ke nan mun kari sai ba shi gaba da ba ka da ya ba da dai ba mu amsa kan wannan ba yanzu ba ku bari dai sai ai ai bincike ke yana da kyawu. To ci gaba. Wa man kana. Ci gaba. Wa man kana fi hadi a'ami ma huwa fi lakhirati a'ami wa aqallu sabila. to wa man kana fi hadhihi a'ma wanda ya zan cikin wannan duniya makaho daga gaskiya an faɗa masa gaskiya ya ki ka kauli ala fa hala ta amal absar walakin ta amal qulubul lati fi sudur ida ba abin nan ba idanu ke yin makafta ba walakin ta amal qulubul lati fi sudur zukata waɗanda a cikin kirzuna suke yin makafta saboda ka wannan makafta ta ta basira ce to wanda duk ya zama kahon basira a nan duniya yake gaskiya fa huwa fil akhirati amma shi lahira ko makaho ne an tariqatin najati bai san hanyar da zai tsira ba wa qira'atul kitabi ko ko kuma abin nan um, kuma makaho ne ga karatun littafin sa in an ce ga littafin kai sai ya ce abin nan ai ni ban ban littafin na ba wa amma mun uti kitabu bi shimali wa qul lam uti kitabi ya kun ga lahira ana ƙarya ai ni ba ban littafin na ba dan ya san littafin sa ba kyau saboda haka bai bane a gani wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya kai to na ba bani littafi na ba wa adallu sabila kuma ya yi kowa bacewa ga hanya ay abadu tariqan anhu yi kowa nisan wato hanya daga littafin sa koko daga hanyar tsira wasu dara da min hada ila zikiri annahu la ta fil islami sannan ya ci gaba ga wannan a nan gaba wato babu muhayyada shi zan wato kana ganin ga abinda gaskiya ka kiyarda wai don a zauna lafiya wala jama'a jama'atun bi hukumin duna ukura kuma babu wata jama'a da za a ce ta keɓanta da hukunci ba da wata ba ga ga nan wato kun ga abin nan ga addini in shugaban kasa ya sata za a yanke mai hannu eh, eh, balle abin balle talaka eh, kun gane kun umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Eh, ya ga wani na zina shi kenan sai ya taho ya zauna cikin majalisa ya ce mi a hukunci idan khalifa ya ga abin nan wani na zina sai alim na bid alib ya ce sai ya tashi ya zan dan kara kenan ba shine khalifa ba shi kawo shaidu hudu shi tabbatan in ba haka nan ba ai mai bulala tamanin <laughs> shi kenan sai mu sai <laughs> mutum ya taho yana dariya ya tafiya shi kun gani wato wannan shi abin nan shi a kyawun musulunci ba keɓance kowa ba kowa na tsoro duk wanda ya saba za a saba masa hmm. kun gane alhamdulillah eh. wa in kadu wa in كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا to ma in ka adu la yaftinunaka kuma sun yi kusa su fitine ka ay yastanzilunaka anil ladhi awhayna ilayka su saukar da kai daga abinda mun kai wahayi zuwa gare ka suna kusa sun yi lallashin kawai ka rage abin na abin faɗin kaza abin faɗin kaza da tabtari alai na gairu don ka kako har ya ka jingina gare mu Ba ta kamar wai don a zauna lafiya a bar faɗin kaza a bar faɗin kaza kun gane wa idan da ka yarda da wannan walau fa'alta zalika da ka aikata haka nan familta bi takhassisi jama'atin bi hukumin karkata da kebance wasu jama'a da wani hukunci duna ukura ba da wata jama'a ba da ta kazu kalila su da sun rike ka masoyi za su ji daɗi su ce aha yanzu ka an zauna lafiya an bar banna amma walaula an tabbata naka walau la an da laqad ta tarkanu ilayhim shay'an qalila Walaula an tabbata naka ba don mun tabbatar da kai alal haƙi bisa gaskiya ba bil ismati da tsari ba dan mun Allah ya tsare ka ba kai zunubi ba da karki ta tarkuna lahin da kai kusa hakika da kai kusa ka karkata zuwa gare su shay an kalin da abu kadan wato don ga nema a zauna lafiya da ka dan karkata ashe to bai karkatan ba don ta an kai ba don mun tsare ka ba da kai kusa ka karkata ashe ko kusan karkata bai yi ba balle ya karkata ta zo kun gane to abin nan ihtiyalu nasu domin hilan mutane wa ilhahin fi ma yajlibu lahum naf'an nace wasu ga abin da zai ja musu amfani aw yarfa'u anhum shidda ko tunkuɗe musu wata cuta wa qad wa qad sa'ala taqifun annabiyya wato mutanen ta'if su ake ce masa qif sun tambayi annabi an yi harrima wadiyahu shi mai da lafin su hurumi kaban na makka ce shi ma hurumi ne wa alahu alai sun kadace akan sa wa sa'aluhu Allah Allah yu'ashiru ko kuma sun ka roƙe shi na cewa kada su bada abin nan ushuri na abin nan na zakka wa yuhsharu ko Allah yu'ashiru wa yuhsharu eh? Eh, ba sani ba ban ji ba to wai ah, Allah ya ashiru wa yusharu ku bari sai gobe wa Allah wa Allah yudayu um, yadaini ko yada ul yadaini ala rukbataini haka nan kuma in ga sallah ne kada su abin nan kada su aza hannayen su ga guwayya ah, au alal ardi ko kuma kada su duka su duka wajen sujuda su aza goshi domin kun ga yin sallah akwai walakanci ciki aw yanki yankibu alal ardi fi salati ko kada su kihe cikin abin akan ƙasa don sallah kun gane wasarihun fil ayati anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun wato wannan sunna bi annabi shi musu haka lam yakun lam yakun to wasarihun bayyana yake cikin aya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun lam yarkun bai karkata ba wala qaraba bai kusa ba wala qaraba an yarkuda bai yi kusan ya karkata ba bi misli hadhihi al-ahwa ga wasan wadannan son rujiyoyi kun kun gane to ci gaba saboda haka ba ka komi abin nan kowa daidai ne ka dhi'ha al-hayat wa dhi'ha al-mamat ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذن da an kaddara ka dan karkata laura kanta da ka karkata ga abin da suke so la kaɗi kalifal hayati da mun ɗanɗana ma musiba ninki ninki ta rayuwa wadda da'ifal mamata kuma da mun ninka ma azaba iri iri ta mutuwa misali ma yu azabu gairu kamar yadda ake wa wani abin nan wani azaba fi duniya cikin duniya wal akhirah da lahira annabi ne an kace da ya dan karkata ya faɗa ma mutane abin da suke so don wai a zauna lafiya kawai ya bar abin da Allah ya ce da ya karkata ma ba da yayi ba da ya ce eh, eh ko ya kamata to da an yi masa azaba mai tsanani duniya da lahira kun gane kun sun ma za ta julaka alaina nasira sannan kun ba za ka samu mai taimako wanda ke tunkuɗe azaba ba daga gare ka ai ma ne amin mai tunkuɗe ma azaba wa hadha khilafu dusturil insani wannan ya saba ma constitution na mutane haisu yuti bala imtiyazatin libali inda yake ba wasu mutane bambanci ko Eh, wato libal ashas ga wasu mutane aw li jinsi min an ko ko masu kaza ba a banda kaza aw li bali min al bilad ko wasu garuruwa a ce an ba su kaza ba wasu garuruwa ba ba su kaza ba wannan qur'ani ya saba don haka wato kullun waɗanda eh, galibi waɗanda ba akan gaskiya ba suna gudun ai shari'a da musulunci don yana mai da mutane daidai kun gane ko eh, kudi ba abin ko yadda muke ko duka wadda muke yi ita dai ta isa abin nan hmm? an kasa bari wato ana akar eh wato duk ko me mai wa'azi ya fadi hmm. inda ya dogara da wani nasi eh. ba ma a ce ya za ka fake a'a akwai faɗi da kyau an ji an ce abin nan udu eh, ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana eh, haka ne shine ah, amma tsanantawa kai kace tilas kaza ba da ka ja fahimtar mutane ba shi aibi na'am ai komi kana iya faɗa cikin natsuwa amma in ka faɗi abu mai sauki cikin eh, cikin abin nan cikin rashin gaskiya cikin rashin eh, hikima to sai ka jawo abin nan sai ka jawo fitina to shi udu la sabila la rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana eh shi yana da wani ma'ana ne daban da ya wuce ainihin aiki da alkur'ani da hadisi eh amma kuma ka faɗe shi yadda mutane ke ganewa eh amma bai da wani ma'ana daban ka san hikima na da bambanci da abin nan tsanantawa ko an ce suru wala asiru to akwai bambanci ko babu asiru wala nafi hmm? to to ci gaba daga tuma da eh. ayin da aka karanta eh inda malai yace ah, wannan azab ai misalai ne ko misalai ne ko misalu wane ayin da aka karanta misilai قرب أن يركن أي مثلي ما biyu ai misilai ma yu'azzabu gairu kawata inda annabi ya karkata ga neman shi da wadda amu wasu rai da an mai azaba ninkin wadda ake wa sauran mutane ninkin wadda azaba mai wa'azin ya karkace wani shi za a mishi biyu hmm. da ya da ya abin nan da ya kusa ya karkata da ya yi kusa karkatawa ka gane na gane za a ne azaba ninki biyu a'a annabi adda ninki biyu da ya yi amma kai guda ce amma ko yanzu wanda ya karkace da gangan ya aza mutane akan banna yana da nashi zunubi na bannan sannan duk wanda ya aiki da bannan nan yana da yana da kamishin wannan hukuncin eh, wannan annabi saboda haka wato Allah da annabi cikin duniya ta hita kowa eh, domin duk wanda yayi aikin kware annabi na da kabisho ciki eh ce wannan abinda za a yi masa wannan eh. wannan hukuncin da shi yana da laifin su kuma yana da laifin wani a lahira ne koko a nan in ala mu duniya lifal hayati wa lifal mamati an kace ka karanta ba na karanta to shi kenan hmm. ci gaba وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا تو أراد القريش إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضه إلى الشام قريشاوة wato da sun ka abin da suke yi suka kasa suka so su fidda shi zuwa sham ya bar maka gaba ɗaya kun gane to abin bi kuwatin wato abin da karhi aw bi hilatin ko da dalili da wani eh, makirci fa qala allah sai allah ya ce in wa in kadu la yastafizunaka min al sun yi kusa su fidda kai daga ƙasa ƙasar makka li yukhrijuka li yastafizuka to dauki abin hankalinka daga ƙasa li yukhrijuka min hadon su fidda kai daga ƙasar wa idan law ka da sun fidda kai la yalbasuna ka da ba za su zauna bayan ka illa qalilan wato sai kadan da sun hidda annabi da karfi daga makka to da Allah ya halaka su illa qalilan min zaman su mai hudu na halaka su don haka wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira tun ba su koro shi ba ashe ba korar shi an kai ba shi ya fita da kansa da korar shi an kai da waɗanda abba ya da so halaka kun gane mm. ah. eh sun hidda musulmi ko ya kuda juna rasula wa iyako suna fitarwa sun fitar suna neman fitarwa ci gaba sun na وقد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا to sunnata man kadar sanna qablaka wannan shine wato sunnar waɗanda mun ka aiko gabanin kamar rusula daga manzannin mu ai ka sunnatina kamar sunnan mu gare su min ihlaki man akhrajahu duk wanda ya hiddo ani annabi daga garinsa to shi ya halaka wannan ba annabi muhammadu ɗaya ba sauran annabawan da an gabani don haka suke wala tajidu li sunnatina tahwila sannan ko ba ka samun juyawa ga sunnan mu ai tabdila musanyawa malam ya ridin lahu hadhihi al-umma lokacin da Allah bai niyyar halaka wannan al'umma ba ko mutanen makka mana ahla makka min ikhraji rasuliya sai sun ya hana mutanen makka ga su hidda annabi sallallahu alaihi wasallam min hada makka hatta amarahu bil hijr sai lokacin da ya umarce shi da hijira wa wajhul muqarana abin da daidaitawa a nan comparative an al'umma salifa eh, akharaj rusulahum al'ummomin da na gabata wasu sun hidda manzannin su misal qawmi ibrahim kawai mutanen ibrahim wa qawmi shu'aib wa fir'auna ko ma musa fa anjallahu rusul Allah ya da manzanni wa ahlaka alladhina akhrajuhum ya hidda ya halaka da waɗanda suka fidda su ah, ku dai ba waɗannan shidda ibrahim daga ganin su da sauro an ka halaka su samurwan eh to eh, fir'auna shi kuma da ruwa haka ne <laughs> sun ma'amara Allah nabiyahu